shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan, Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. Idan dai ba manta ba, a karatukan da ya gabata, Malam ya ɗauko bayanai dangane da shin ko ya halatta mace ta ɗauki ɗawainiyan ɗaukan gawa ta sa a cikin ƙabari? Malin ya ce, A'a, namiji shi ke sa dukkanin wanda ya rasu a cikin ƙabarin shi, sai inda aka samu wata tangarɗa ko dai ba maza, sakamakon yaƙi ya ci ko'ina an karkashe mazan ko sun gudu da lalurori shigen wannan, kuwa ce sun yi tafiya da mijinta. a dokan daji sai lalura sai sa mijin ya rasu ita kenan ita kadai to anan tana da daman ta yi haka ina fatan mun gano wannan da kyau to muna kan wannan bayanai sai lokaci ya ƙure inda male ce aidan min masail almuta'allaqa bi hazal bab yana daga cikin matsaloli masu matuƙan mahimmanci waɗanda suke da alaƙa da wannan matsala cewa ya juzu lizzauji an yanzila zaujatahu ilal kabar ya halatta ga miji ya jibinci al'amarin ɗaukan matan shi ya saka ta a cikin kabarinta. Li hadithi Aishata radiyallahu anha saboda hadisin da na Aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ruwaito wanda rawahu Ahmad bi sanadin sahihin al'imamu Ahmad ya ruwaito shi da isnadi ingantacce wa ghairuhu da wani al'imamu Ahmad. Mala ya ce wa qad rawahul Bukhari aidan haƙiƙa wannan hadisi al'imamu Bukhari ya ruwaito shi qalat sayyida Aisha da ce, دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي fil yawmin budi a fihi bil marad ta ce annabi ya shigo wajena a lokacin da rashin lafiya ya faru gare shi mun gano wannan da kyau ko ma'ana ran da lalurar rashin lafiya na ajali ya sauka ga annabi to a lokacin annabi sai ya shigo sasanta maradul maut ya ce rashin lafiya na rasuwa faƙultu sai annabi ya same na ɗaka in ji sai da aisha sai ina cewa wa ra'asa ma'ana tana fama da ɗan karin ciwon kai ne take cewa wayo kaina ma'ana tana kukan ciwon kai kanat tashku min suda'in fi ra'asiha ta kasance tana kukan ɗan karin ciwon kai a kanta فقال lahan النبي sallallahu alaihi wa alihi wa سي sai annabi ya ce unzur ila di'aba aljamila minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce ku da irin kwantar da hankali da kyakkyawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gano wannan da kyau ku irin yadda zai kula da mai ɗakin shi kuma wannan ya kamata kafin mu ambaci abin da mala yake son ya ambata mana mata su san yadda yake zamantakewa kakke ɗauka wai kawai don ke mace ne dole a zauna da ke a matsayinki na mace mun gano wannan da kyau ɗabi'unki kyawawa da mutuncinki da gaskiyanki da riƙon amananki shi zai sa a zauna da ke lafiya mun fahimci wannan da kyau ko mata ba sa fahimtar su ba kowa ba ne sai sanda suka taɓa ƙarin kunama aka harbe suka san ko suwaye mun gano wannan za ga tana cewa a rabar da ita mana a sake ta mana sai menene sai kaza kana ɗana mata zaki kuma sai ta koma ta yi larab mun gano wannan da kyau ko ta baka tausayi ta ba kowa tausayi amma sanda shiɗan yake mata rawa a ka take wancan shiriritar ba ta san illan abin da take kira makanta ba ta zauna lafiya akwai wasu tsinannu suna nan sunanta ƙawaye sunansu ƙawayenta, suke ƙara tunzirata da ƙara izata a kan waɗannan bala'o'i da za su iya kai da su barota ita ba ta fahimta ba, shi yasa duk wanda yake da mata ya lura ta manne ma wata ƙawa in ƙawan nan bazawara ce ko budurwa ne in yana ƙaunan ya cika da imani ya marmaza ya auri wannan ƙawan. Mun gano wannan da kyau ko? Sai su zauna a gidan su rika zama tare in iskancin za su yi su tare, in zigan ne to ta ziga ta suna kusa kun gano wannan da kyau ko duk wanda yake son ya gama duniyan nan lafiya lau da iyayen shi to ya dubi wace ce kawar matan shi na kud da kun gano wannan da kyau ko ya marma zai auro ta wannan zai taimaka wajen inganta danƙon zamantakewa kun gano wannan domin zumuncin zai fi ƙarfi in sai ta wanko kafa daga nesa ta zo za a samu matsala, amma in tana kusa fa, a ba matsala ai. Kun gano wannan da kyau ko? Wannan shawara ne da tintin tintin maza ya kamata a basu suna ta samun matsala na zamantakewa amma ba su gano menene ba. In ko wanda take zuwa take haifar maka da matsala matan aure ne, to kawai abin da za ka yi ka gaya mijinta wance, kar ta ƙara zuwa gidana. Na ja layi, in ta ƙi ji kawai ka kawo mu ‘yan sanda a kama ta tsare ta, kowace ce, in ba ka ba ka taɓa zaman lafiya ba. Kuna gano wannan da kyau ku? Wallahi ba za ka zauna lafiya ba, don mata ba san me suke yi ba. Shi sa duk mai hankali ana ɗaura maka aure da ita yau kana shiga majalisan ƙawayenta ka soke su. Gwamnati za ta fara aiki kenan wance zo zauna duk wata ƙawa da kike da ita da, to yanzu ba sunanta ƙawanki ba, na soke ƙawancen sunanta abokiyar gaba. Ban gane ba ka ce, kin fahimci kalman, kin sa abin da ake ce ma ƙawa e, kin sa abin da ake ce ma abokin gaba e, kin sa abin da ake cewa an soke abu kaza e, to abin da nake nufi kenan. Saboda haka yanzu ba wata ƙawa. yanzu a duniya ban da ƙawa sai ke ba ki da ƙawa sai ni magana ya ƙare to idan wannan abin ya tabbata to gwamnatinka za ta tsaya amma in ka ce ka soke majalisar ƙawayen da ta ce iye ha kai yau ko za a bijiri a gidan nan to sunanka mata maza ita ke aurenka ba kai ke aurenta ba gidan ba naka ba ne gidan ita da ƙawayenta ne ina ta mun gane wannan da kyau kuma wata semi-semin karuwa ce ya kamata ka san wannan ya kamata ka san wannan ba wata ja'ira da za ta zo ta kunna maka wutan bala'i a gida kana ji kana gani ka kyale ta ya kamata ka san wannan in ka buga ta gidenawa ko shikenan kawai ka sake ta wan siwaha kasiratun wannan matsalan dole sai mata an musu mulkin soja domin halin da ake ciki a ƙasan nan na bala'in da ke tunkaran al'umman musulmi sama da ƙasa gefe da gefe sun kasa fahimtar yadda ya kamata su ba da haɗin kai a zauna lafiya, to matakin ƙarfe ya kamata a ɗaukan masu. Jiyan da annabi yake zama da mata da diplomasiya, mijin ke ce maki wance barkaza, kina fakaitan idan shege koma ki riƙa yi. Shi sa daga ran mijinki ya gane kina fakan idan shi kina abu har kiyama ta tsaya ba zai ƙara yadda da ke ba mun gano wannan da kyau za ka yi suna ce ana zargin su ana musu kaza ku ke ja abin da ake maku ayi ina fatan mun gano wannan da kyau ba ku jan matan arziki da za su shiga aljanna tare da mazansu ƙur'ani ya siffanta su da cewa ƙasiratu ƙarfi masu taƙaita mai ganinsu ba sa leƙe-leƙe dama da hagu, ba sa jin maganan kowa, ba sa sauraron kowa wa? sai mijinsu. Amma mafi yawancin mata yanzu ba su fahimci wannan abubuwan ba, ana zuwa ga karanta irin wannan lallashi da irin wannan kulawa kyakkyawa da manzan Allah yake ma iyalan shi, nan da zai to ka ji maza, wallahi ba irin na yada ba, ta wani shirman banza, ke irin matan da ne, ke irin su Aisha ne, ke irin Hafsa ne, ke irin Zainab ne, ke irin su Zuwairiya ne, irin su Ummu Salma ne, irin ma ko kaɗan ma baki kama hanyar ba. To shi sa Allah maɗaukin sarki ya haɗa ki da maza irin na yau. Wa kazalika nuwalli ba'ada zalimina ba'ada. Haka Allah maɗaukin sarki yake ɗora muku ‘yan kama karya a kanku. Ka kalla da kyau, duk mutumin da ke lallashin mace duk abin da take so ya mata duk bukatun ta ya mata ko tafi mai wulakanci amma wanda zai hana ta ci ya hana ta sha ya hana ta sutura ta magana ya ɗirka mata kashi to wannan ne take mai biyayya ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine ɗabi'un ka kalla duk mutumin da ya san mutuncinta ya san darajanta inda ce uhm, ya ce menene me yake bukata gashi to wannan wulakantacce ne amma wanda zai zo kudin fa ne in ubanki ne ban kudin sai ki kwata to Allah baka hakuri ai wallahi ban san ranka zai baci bane to kaji mutunci kun gano wannan da ke ku in ta magana ya mata haka ta je ta tuntsira ta fadi mai gida ka yi hakuri Allah ban san ranka zai baci bane zaka ji lallashi da kalmomi kyawawa amma in ta zo ba ta da lafiya wance me ke damin ki sannu ya jiki Allah ya saka galla azalimi kawai ban da lafiya ka nemo magani ka kana gaya man maganganu haka ake ta fara zagin iyayenka to kai mai lallashi kenan so suke ai mai a bude masu wuta su operation fire for fire ne ina fatan mun gano wannan da kyau amma operation zaman lafiya ba su san shi ba shi yasa ku sani ina sane da abin da nake ina gaya muku gaskiya ne matsalolin da ake fuskanta yanzu a ƙasan nan ko in za ku canza kuma canza kawai in ba haka ba kun dai san Allah yana sa albarka a kalmominmu shi yasa ku kiyaye kawai ku gyara yanzu kallo wannan kalman annabi yana cutan ajali ne fa ya shigo kan shi na ɗan karen ciwo shi ma sai tarar Aisha kanta na ciwo ta ce wayo kaina kun gano wannan da kyau ko? shi ma annabi da ya shigo sai ya ce mata me wayo kaina irin lallashi in ke ne kika zo mijinki ya shigo kika ce wayo kaina ya ce wance wayo kaina sai ce dan iska mutumin banza wato ban ma da lafiyar ma ka mai da rashin lafiya na wasa ne iye wallahi tallahi ka gani in kaga tafiya na sai ta sabi hijabinta sai gidansu kai kuma da yake soko ne kawai sai ka kama kafa sai ka bita sai ka rabu da ita kawai yanzu duniyan ta wuce haka fa ya gama da kusan wannan yanzu dole rayuwa sai an canza yadda ake gudanar da ita. Dole su ba da haɗin kai rayuwa ta tafi da kyau fa, in ba su ba da haɗin kai ba ɗauki mataki. Jama'a kuna gano wannan da kyau ku? Duk hadisan nan da ake kawa don allausasa sun isa lansu Annabi yana cewa su bin nisa'i khaira, ai masa kaza, ai masa kaza, ai masa kaza, amma sun ki ganewa har yau. Ka kalla duk wani gayu da yake dukanta ya ci mutuncin iyayenta ya wulakanta danginta ɗa'a take mashi haka ne kai kuma da yake martaba ta fa ba da ganin wannan kuma Qur'ani ya ce tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas zamanin annabi Ibrahim haka ya kai ziyara gidan ɗan shi annabi Ismail ya je sami irin wannan matar ya same ta an gaisa ya lafiya ya gida ya mai gida ya je farauta ya kaza ya kaza ya rayuwa da ce rayuwa ba daɗi yau fa ta fara ganin shi, hatta fara ya maɗi da asirin gidan, shi ma yau ya fara ji, ya ce in ya dawo ya canza ƙyauren gidan shi. da mace ne darajan gida, hunna libasin lakum wa antum libasin lahun, a waye gari wai ita ba za ta kiyaye mutuncinka ba, ba za ta tsare darajan gida ba, ba ku da sirri duk gari ana jin labarin ku ƙarya da gaskiya a wannan ba matan zama ba ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau. wallahi in ka zauna da irin wannan mata in ka je lahira ka ji an ce wa mala'iku huzuhu fagulluhu summal jahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha saba'una zira'an kohu. cikin laifuffukan da zaka tuno ka ya ja maka wannan ka ɗauka har wannan ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa mata ku yi kokari ku gyara wannan hadisin da za mu karanta na tausayin annabi ga mai ɗakin shi ko ba kowace ja'ira za ta ci amfanin wannan ba sai wanda ta fahimci rayuwar yau ku kalli irin yadda yau maza da ƙyar suke samun abin da za a ci haka ne ko ba haka ba ne rayuwa ta zama da ƙunci ya je waje zai nemo bai samu ba yana cikin matsala kin komo gida kin tada mai da fitina ki wulakanta shi ki zage shi a gaban yayan shi baya nan ki rika jefar da maganganu yadda yayan in sun ji za su rena ubansu su ɗauka ubansu wani talasuru ne ki lalata tarbiyyarsu domin ke ma tarbiyyar ki lalatacce ne to dan me zaka zama da wannan kilakin jama mun gano wannan da kyau ko shi yasa duk wanda yake ji na yanzu ko ya je zaunar da matan shi ke rayuwar da ake ciki a yau ko to duniya ta canza jiya ba yau ba rayuwa yadda ta samu shi zami kuma kai mata adalci ga kaza ga kaza ɗabi'unki kaza da kaza da kaza da ke ki bari kun gano wannan da kyau ko to ai maman mu ne tace ki ce na soke alakan ki da uwarki ki ji wannan saboda ke yanzu ta ce ba zai yiwu ina juya gida na uwarki na juya min gida ba kun gano wannan da kyau ko kun rajulan ka zama namiji malam ba zai yiwu kana ba da umarni wai ana aiko mata da umarni daga gidansu ba wannan ba zai yiwu ba ka je gidan ka zauna ka ce kun bani aure ne ko ko kun bani daduro ne kuna fahimtar wannan da kyau ku su sani Don daduro ne masu ba da umarni suke da yawa kana ba ta umarni wani ƙato ma na ba da umarni magajiya ma na ba da umarni kawali ma na ba da umarni haka ne ko ba haka bane ka sani matan aure ne ko ko daduro in matan aure ce ka ce kar wanda ya ƙara man katsalandan da wa kake magana ce iyayena nake magana inna da babu na gama kawo ƙara shiga cikin 18 dina. mun gano wannan da kyau ko ka karanta masa su gane cikin girma da arziki in ba haka ba sai tarbiyyar ‘ya'yanka sun kwace maka na gaya maka ka san haka doko daga ran da tarbiyyar ɗanka ya kwace mako wallahi ka fara lissafa kanka cikin waɗanda suke cikin haɗari a lahira domin Qur'ani ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara wannan kalman dole a faɗe shi da babban baki sannan kuma a faɗe shi da kalmomi a tsaitsaye domin al'amuran yau da al'amuran rayuwa da ake ciki jama'a rayuwar ta yi tsada abin da ake fuskanta ko in kuna ɗaukan shi da sauƙi to sauƙin shi ya wuce yanda kuke tsammanin shi tuntun an gama sauƙi yanzu Bala ya ke ciki shi yasa dole ne mata ku fahimci wannan duk sanda ni zo ina karanta irin wannan ana raha ana caccakan maza mata na gida zai ce yawwa ga wata malam malamin Allah ga ya masu gaskiya ai ba sa ji namiji ba ɗan goyo ba ne, kaza kaza ka ke ne kike yin abin da zai haifar maki da matsala ai. Mun gano wannan kyau, magana baki iya ba, komi baki iya ba, amma macen arziki ita ce wacce koranta ya ɓaci, in mijinta na nan za ta danna ɓacin ranta, kamar ma ba ɓata mata rai ba. Kuna gano wannan da kyau ko? In ma fushi za ta yi bayan ya fita benin ta yi fushi in ya da kuma ta tarere shi, haka yake yi. wata baiwar Allah ta zaunar da ‘yarta ta lissafa mata ɗabi'un ɗa namiji da kuma yadda ake yin ɗa namiji, taimai wa taima etta wasiya nawa, guda goma sha biyu, ta ki kiyaye waɗannan wasiyar in kika tsare su da kyau, to za a waye gari miji zai zama maki bawa. Amma in ka kalli abubuwan da ta gaya mata duk ta wa mijin, to ɗabi'u ne na bayi. To namiji ba zai zama maki bawa ba sai kin zama mai baiwa. ai ta so take ta zama princess sarauniya mai ba da umarni shi kuma ya zama mata bawa ki an daina wannan yayin fa yanzu ba mun gano wannan da kyau ko an daina wannan yayin shi yasa ki san yanda zaki lausasa kanki sai ya lausasu mun gano wannan da kyau ai wani ango ya je gida ran da ya tare da mai ɗakin shi an yi sallah na fila raka'a biyu ya yi mata addu'an da annabi ya ce a yi tsaf ya ɗan matso a to dama ango da amarya ai akwai ‘yan matsatsen juna ko ya ɗan matso sai ta ce tsaya ban gama san ɗabi'unka ba kai ma baka san nawa ba yi man bayaninka da abin da kake so da wanda baka so kun gano wannan da kyau Ka ga a nan yana nuna cewa duk wannan shigantakan maguzancin taɗin nan an yi ba yi ba ina fatan mun gano wannan shi ya ce mata huzil afuwa minni tastadimi mawaddati kirki afuwa gare ni sai soyayyen da nike miki sai ya dimanta kun gane ma'anan wannan duk abin da ne maki baki ji daɗi ba ki man afuwa ki kau da kai ko labarin ma ne maki baki ji daɗi ba kakke bayar abin da ya kamata mata zama kenan amma ran da ta ranta ya ɓaci laifuffukan da kai tun ran da ta tare a daren farko sai dai maka talawan shi in an sulhunta wannan kes ɗin sanda wani kes ɗin ya taso sai ta ƙara maka wancan karatun baya kun gano wannan da kyau ku to soyayya na mutuwa a haka ina gaya miki shi sa gaba ɗaya kawai abin da malam shi yake faɗin an yi aure Allah ba da zama haƙuri shi yake yi amma ba zaman soyayya ba shi sa duk wanda kawai haƙuri yake yi to ya nemi hanyar tserewa kun gano wannan da kyau ko Qur'ani ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahama dan menene za a waye gari a ce kana zama ba zaman soyayya ba kuma wannan mugun ɗabi'an shi ke haifar da haka duk abin da ka yi bayan ya wuce kuma ranta ya ɓaci kawai zai ta fara maka lissafi ai ran nan ma ka yi kaza ran nan ma ka ce kaza ai dama baka yi kaza ba dama ina san ban da daraja idan ka iyayena ba su da mutunci yan uwana da dangi dangina kawayena ka wulakanta su ai kai kaza kai kaza kai kaza to kina kashe soyayyen ki ne da kanki bayan kwana biyu hankalinki ya kwanta sai ga ta rubuto doguwar waraka tana cewa wallahi malam na kasa gano yanayin zamantakewa na da mijina muna zaman doya da manja ai billahi sai kun zaman kalanzir da dankalma wuce doya da manja ya kamata ki san wannan kin gama kunna ma kanki bama bamai suna tashi da ke malami ne zai iya ga miki mafita ki koma ki gyara alakanki da mijinki kuna kulla ɗaki da shi baki san yadda zaki juya shi ba kuna gano wannan da kyau ku ina mamakin wannan yanayin ya komo ya sake a ɗaka ya mai da ƙofa garam wai amma a waye gari a ce wai ba za ki iya sarrafa mijinki ba Allah wadaranki duk macen da ba za ta iya sarrafa mijinta ba ko tar da ita karo ke sarrafa namiji tsinanniyan halitta sai ke matan aure ne mijinki ba za ki iya tafi da shi akan layi ba mun gano wannan da kyau ko ai wallahi mijin ne wallahi ya zama yadda ka san sanda ki lankwasa shi ki juya shi yadda kike so namijin ina ta mun gano wannan da kyau shi yasa yace khuzul afwa minni dimi mawaddati ki riki afuwa gare ni sai san da nake miki sai dimanta diman da'iman sai ki zama ke ɗaya tilo daram dam shikenan wala tantiki fi thaurati hina aghdabu in kin gana ta da wutan bala'i ina faffaka ina faɗa. to karki sake ki tanka mun ki ja baki ki shiru matan arziki kenan ran da miji ran shi ya ɓaci ko yana lissafo kin yi kaza bar kaza ban san kaza kaza kaza kaza ki ja baki ki shiru amma ya faɗa ki faɗa ya faɗa ki faɗa shi ke ja kuncin ki ya kwashi wani irin a ɗaɗe shi da tafi ina gaya maki duk wanda ka ji an tsinke ta da mari ya faɗa ta tanka ne ka je ka bincika da kyau ka ce ga man gaskiya cin da yanzu dai kuncin ya yi sanyi ya faɗa ɗazikin mai mukin mai dame ku to yana matsowa yana matsowa shi sai ya ce ki feta ai ruwa ba sa'an kwando ba ne sai kuma ya ganta ya tsirt a gaban shi ya tsinke ta da mari ta yi ƙara ya ga ta kife tana tasowa ta tanka sai ya ƙara mata sai ya naɗe ta da ƙafa shi kenan sai ta shuru shi ya ce wala tantiki kakki magana fi saurati in kin gana ta da gurmin tsiya hina agbabu sanda na fusata fa naki mun gano wannan da ke ku sanne ce wala tankiri ni nukuriki dippi marratan yace haka zolaya ko tsokana ko in ce bari ki ce bari in dana an ga fushinki kakki sake fushin shi kakki sake kiman wannan wala tankiri ni nukuriki dippi marratan fa innaki la tadari kaifa mugayyabu don ke ba ke san irin fushi na da na ɓoye ba. Muna zaune kalau da ke, na ce maki ban san kaza, baki taba ganin na hau kujerar naƙi, baki ki taɓa ganin na arta kalman tsiya ba, to kar ki sake ki tsokane ni, ko ki zolaye ni, ko ki taka dokana, ki wannan. Fa in naki la ta dari, kaifal falmu ba ki sa abin da na ɓoye maki ba. Ya ce fa inni ra'aitul hubba fil kalbi wal aza ya ce domin ni na ga zuciyar da ta aka shaƙe ta da ƙauna in ya haɗu da cutarwa ga so kuma cutarwa na zuwa kina mai ƙarya kina mai sata kina mai ragi kina mai abubuwa iri-iri yana son ki amma abubuwan cutarwa kuma suna shiga sai ce hubbu ya zahabu ya ce soyayyan baya zama me yake yi tafiyan shi yake yi ya kamata mata ku san wannan kullum zai ci ni ban san abin da ya faru ba da wallahi na san tif da taya kamar mu malƙale ma juna soyayya kaza amma yanzu gaba ɗaya ma bai so na ƙarya kike yi je ki lissafo abubuwan da ya ce baya so kike yi mun gano wannan da kyau ko je ki lissafo yanzu kwanakin baya na ji wata tsinanniya wai ta sanya min mijinta da abokan shi wai magani a abinci sun ci sun mutu saboda ya hana ta kallon fim ɗin Hausa. Kuna gano wannan da kyau ko? wannan kawai abin da ya kamata ya tabbata ta wannan laifin a eh, a zo da ita bainan jama'a daga ta kowa ya gani da kawai a rataye ta kowa ya gani dan gani ga wane ya isa wane tsoron Allah yanzu kan fim ɗin Hausa ta ja kanta zaman dindindin a wuta kan irin wannan shigantaka wata tsinanniyar mijinta zai ce wai zai kara mata kishiya wai zai ce wai ai gare ya mutu sa haƙura na kasu gane irin wannan iskancin duk darajanki kin kai darajan Aisha ‘yar Abubakar ne, kin kai darajan Hafsa ‘yar Umar ne, amma suna da kishiyoyi takwas-takwas. Kun gano wannan da kyau ku? Wa yake, darajanki ya kai darajan Abubakar ne, darajan babanki ya kai darajan Sayyidina Abubakar ne, ki ce ba za mai kishiya ba, ke ‘yar gidan waye, duk wanda yake da ‘yan kuɗin shi kawai ya jaddada sunna. Jama'a mun gano wannan da kyau ku? Ni a kasa gane irin waɗannan abubuwan, dole ne mata a calling nasu into order, su gane inda aka sa gaba. Amma kawai irin waɗannan abubuwan suna kwasan su na gara ɓasa, shi sa malam ya ce, unzur malam duba ila di'aba aljamila, irin lallashi da wasa kyakkyawa, manzon Allah yana zuba tsere da Aisha. Aisha na gunsan ruwa a bakin annabi ya zo su kis ta zuba ma manzan Allah ruwan a baki manzan Allah ya shanye. da tsabon soyayya, kun ga wannan da kyau ko? Ke yau sharabanki, ya sharaban duniya da ayyare, ke kika ja ma kanki matsala yi. ai manzan Allah na zama da har ma sai ka ji mata sun kirkiro na hadisin sun kula wai ai manzan Allah in ya shigo gida shi ke masa ya sha wanke wanke har ma ya masu girki ya kaza a ina wannan hadisin yazo in ma wannan abin yana faruwa ke irin yadda sa sha suke manzan Allah irin shi ke kike yi gano wannan da ke ku irin shi kike yi kin tara mai buhu buhu na bacin rai masibobi iri-iri kin cika zuciyan shi da shi an jima sai ki zo ki ce wai ai waya waya kyautata maki waya zai kyautata maki ki marmaza ki gyara kawai duniya ta canza yanzu yanzu matan arziki kun sa abin da ce malam mun goda Allah gar da Allah ya sa kai mana wannan cikakken bayani mai gamsarwa kun gano wannan to mun gode Allah ya saka da alheri to wanda ce to ziga su ziga su ziga su to an ziga su din ku gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa wadittu anna zalika kana wa ana hayyun Aisha annabi ya ce mata kai cho na yi gurin da sandar cuta irin wannan da ya same ni na ajali zai same ki ina raye kaga manzon Allah a fakaice yana gaya ma Aisha to fa shi cutan ajali ya same shi kuna gano wannan da kyau ku sai ce fa a tuki ni zan kintsa ki in maki wanka in sanya maki likafani wada tuki in binne ki wai ka sake ka gaya matanka wannan a ka ga uku ka ce wai in cuta ya same ta ta mutu kai ne za ka binne dai da dama na san ba suna kake ba ka kosa mutu ka karo aure ko ka ji mashirmanci sai kin mutu ne za ka karo kuna fahimtar wannan da kyau daga nan ko in ta kaɗa maka gurmin bala'i, za ka sha mamaki, to ga manzo Allah ya gaya ma Aisha, ya ce, Kai co, da san da cutan ajali zai same ki ina raye, ka kai tsaye annabi ya gaya ma Aisha wa zai riga mutuwa. Mun gano wannan da kyau. Kuma duk yanda matanka ke son ka ko? Duk yanda matanka ke son ka ko? Ta nan tana lissafin lokacin mutuwanka. da lissafa adadin abin da za ta samu wanka ka mutu. Kun gano Za ga suna tseren haihuwa tsakanin da kishiyanta, ba suna tseren haihuwa ne su haifan maka ‘ya'yan da annabi zai alfahari da su ba, suna tseren haihuwa ne domin tana lissafa kasanta yanzu inda ya fi ɗa namiji, aƙalla tana sa ran za a bata mai kasan mata biyu, inda ƙara namiji kasan mata biyu, inda ya fi ‘ya mace kashi. mun gano wannan da kyau ko in kaga ba a maka lissafin gado ko ta waiga dama da hagu ne ta ganka yin da ka san beran masallaci mun gano wannan da kyau ko to beran masallaci yana da arziki ne ina fatan mun gano wannan da kyau shikenan shi sa ka zama kwakwadon fanko fankan faka yau ba ka da komi shi ke da ka zauna lafiya ana gano wannan da kyau ko wallahi da zo da yake ban labari na ce kaga mutane da karambani ko bashi ake bin shi amma yake gaya mai bin shi bashi ko oh, wallahi talla wannan za za daura mai auren shi kaga kaga mutanen mu ko kaga mutanen mu ko ka biya mana kyauta za a baka matan ba za ka wasu hidindimu ba ka tattara waɗannan kuɗin hidiman kai me ka biya bashi wannan kuɗin auren da za ka yi ka tattara su ka biya ma 'ya'yanka kuɗin makaranta wannan kudin auren da za ka yi ka tattara soje ɗaya ka yi me ka je ka kalli matanka menene take bukata a ɗakinta kai mata me take bukata a tufafin jiki kai mata me take bukata a kicin kai mata gidanku mai ke bukata yi. in haya kake ciki ka kokari ka biya na wasu shekarun sannan ka kyautata jalinka in ga ga wannan duk ya cika tsabba ka da matsala ko to sannan sai ka fara ganin goshin yan mata da goshin zaurawa shine a lokacin in kana da bukatan auren sai ka yi me sai ka je ka yi amma in ba haka ba ko ka natsu na san me nake in nace ma ka raya sunna ai ba ana son ka je ka raya sunna bane kuma ka zo sunnan ta kasa aikatuwa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ce kanat aisha lam tabligh al 20 fi rihan shabab Aisha wannan lokacin ko shekara ashirin ba da kai ba, tana tsakiyan doron ganiyan ‘yan matantakanta ne, budurwa ne fatal shekara sha takwas, a san da wannan abin ya faru. Amma kalla annabi yana zama da ita, yana mata bayanai, tana manzan Allah bayanai, annabi yana lallashin ta yana janta a jika. Ina ba ta mun gano wannan da kyau, shi yasa in ka fara tsufa shekaru suka fara ja in kana son ka koma yadda kake standard ka je ka samu budurwa ka auro mun gano wannan da kyau ko eh haka sai naus Usman ya gaya ma Abdullahi dan Mas'ud yace ba ma na ga ka fara slow shin ba na hada ka da wata yar budurwa da ta maka injection ba ka komo lafiya lau yace a ah, sai dai a ba su kirma su ne yan matasa su ne yan kaza su samu ce amma mun riga mun manyanta ina fatan mun gano wannan da kyau Allah wa sarki ya sa mu dace to shine sai ya ce wa nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama thalasan wa tis'una sana lokacin annabi yana ɗan shekara sittin da uku mun gano wannan shekara sittin da uku to ka taya sai ka samuwa sha takwas ishirin malam ta gyara ma rayuwanka ina ba mun gano wannan da kyau amma ka kai irin waɗannan shekarun ko to ya zamanto kana da ‘yan dalolinka mun gano wannan da kyau ko kana da ‘yan kuɗinka a ƙasa, amma an ba ka da ko kobo ko takaici zai kashe ka. Abadan mun gano wannan da kyau. Shi yasa kowa ya nemi sana'a, kakkare na sana'a ko ya yake kai, yaro nemi kuɗi tun abin siye bai zo ba. In ko ba ka ba na rantse da Allah sai ka shiga takaici. Sai ka shiga takaici wa kana sa ran su kuɗin kuɗinsu su baka, ƙaryanka ta sha ƙarya. Ka je ka nemi kawai kuɗi tun abin siye bai zo ba. amma mafi yawancin mutane ba su fahimci wannan ba ga gonaki a bayan gari kun ƙi nomawa kun ce ku ‘yan boko ne yasa ni ina da yako ba wani mara kunyan da zai zo kofar gidana na ce na neman aure bai da sana'a sawa zan yi abi shi da gudu kun gano wannan da kyau ka ka nemi sana'a kana karatun kana sana'a kana karatun kana noma sai ka samu kuɗinka ka zauna lafiya haka ake yi amma ƙiri-ƙiri sai a waya gari a ce a ni kawai zan tsaya yanzu ga wannan bawan Allah aiki yake sab ne na abu senior sab ne amma baka aikin gini har yanzu in gini ya samu zai je ɗaura ya ginin shi ya samu kuɗin shi zuba aljihu wata ya ƙare kuma ya samu kuɗin shi mai ya zuba ba poli ka gama ba a poli sanda kake poli an ɗauke ka aiki ba ka zuwa ka yi ba zauna lafiya ba haka muke gaya ma mu kowa ne masana'a kakkare na sana'a ko ya yi ki za ka lura unguwanku me ba a kawa a lemu ayaba barba babu ka nemo katon teburi ka zuba ka samu yaron da ke zuwa makaranta da safe da wanda yake zuwa makaranta da yamma mun gano wannan da kyau ku wanda yake zuwa da yamma ya zauna ka tafi class mun gano wannan da kyau ku sanda ka dawo wannan zai tafi to shi kuma na, yamma ya yi me shi wannan ya tafi da yamma na safe ya dawo ka tafi class ɗinka da daddare kuma ka zauna ka tsara abinka sai ka karatun hankalin hankalinka kwanci ana cewa hayya hand out akwai kuɗi za a sayo textbook akwai kuɗi za ka je internet cafe akwai kuɗi mun gano wannan da kyau duk abin da za ka kana da kuɗin da za ka yi amma kai kenan makaryaci kullum sai ka je ka samu wan ubanka ko kawunka ko wani mai kuɗin unguwanku ka ce wallahi an ce a sai kaza an ce a sai kaza dubu biyu ne ka ƙara dubu hudu abin da ake ko ba abin da ake ba kenan ana yi ko ba yi amma kana sana'anka za ka jira wannan ba ka jira ba wani za ga noma fa yake yana zuwa polin nan wasu ya ce baban shi ya girmi gona akan me yanzu ɗazu na wuce hanyar Kano na ga gashi na an kwashe shinkafa gaba ɗaya na ce kaga sharrin bawo shi yanzu wannan ƙasa haka za a bata an mai da wani shinkafan mana a haɗa bohol a bashi ruwa yanzu ga gonaki nan dinnan kama hanyar jos nan gonaki dama da hagu haka gonakin nan za su shekara a banza ba komi sai ka je ka ansa aro ka nemi kuɗi ku haka bohol ku sai stanki ku ɗaga sama ku noma tumatir tattasai a tarugu albasa da duk waɗannan abubuwan kuma ku sa masaran ma dama me yasa masara ke yi ba Allah ke mata ban ruwa ba dan adam ka kasa gane Allah ya maka ban ruwa na wata hudu ko wata shida kai ma sai ke ban ruwan mana kun gano wannan da kyau ku in aka yi mata ban ruwa za ta yi ko ba za ta yi ba isa ya kamata jama'a kowa ya gane me ake ciki kowa ya nemi sana'a ga goni yanzu duk manyan masu kuɗin nan sun kwashi kuɗi sun rasa yadda za su yi da su su ma me suke yi ba gidan gona suke yi ba gidan gona suke kana nan za ka samu kuɗinka in ka samu sai ka sai akuya ko ka sai tinkiya ko ka je ka sai zomo ko ɓeran masar ka gyara waje kai ma ka gidan gona ana ko ba yi da haka da haka sai ga ka sai filin da za ka iya shuka gwaiba mai yi da wuri da kuma mai mangoro mai yi da wuri da waɗannan abubuwan baki ɗaya. A gonan da kake noma irin wannan sai ka shuka shuwaka in kewaye wajen da me da zogale, wallahi wannan shi kan kanshi kuɗi ne. Ma mutane suna zama kullum cikin takeici ga kuɗi a bayan gari ku noma kunki. shi kanshi Allah madaukin sarki da ya ce qultu rabba rabbakum innahu hukana, sai ce yursili sama alaikum midara ana saukar da ruwa a sama ko kuɗi ya zo wa yimdirukum sai ce me bi amwalin wa banina kuɗi gona malam ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace na'am to shine sai malam yake cewa faƙalat. a faƙultu gaira, Aisha ta ce, A wannan lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya faɗu wannan magana, dabbatul gaira fi kalbi Aisha sai kishi sai kama zuciyar Aisha. fi hazin lahazat a wannan lokaci ka anni bika fi zalika yawma arusan bi ba'di nisa'ik sai ta je inda ka san wata menene amarya ce a tsakankanin matan da kawo har manzan Allah ma yana iya lallashin ta ya ce da za ta mutu shi zai mata wankan gawa ya sa mata lalkabani ya binne ta sai ta ji kawai kanta ya dan ɗauko ai ita ma yanzu ita ma ɗin ne kun gano wannan da kyau kaga inda aka kalla daban da inda ta me abin da ya kamata mata su sani kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun gano wannan da kyau ko sai ce ka anni bika fi zalika al a rusan bi ba'd nisa'ik tadfanani wa tanamu ma'a zawjatin ukhra kun ji fa ya ce mhm ma'ana ka je ka binne ni sai ka komo kuma ɗaki ka lullube a bargo ta da wata matan abin ka ko min da sai ka daga cikin matanka <laughs> kun gano wannan da kyau ko kun gano wannan annabi da ya faɗi wancan maganan yanzu yanzu nan Aisha sai ta yi ɗabi'a irin na matanmu ita ma sai ta yi me sai da juya magana sai da ji kishin sauran matan ya kama ta hmm, manzo Allah kenan ka kosa a mutu ku ka je ka binne ne kawai ka zo ka shige bargo da wata qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake annabi ya kore ya iya tuka motan aure nan take sai ce bal ana wa ra'asa ce bara Aisha kaina ya kamu da ciwo wayo kaina ku gano da kyau ko kaga annabi kenan ta ɗauki can dame shi ga nan da na sai me sai koma nan kawai kuma kan shi na ɗan karin ɗan karan ciwo wata habib sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa ya laha ud'uli abaki wa akhaki hatta aktubu li abi bakarin kitaban fa inni akhafu an yaqula qa'il wa yatamanna mutamannin yaqulu ana aula أي بالخلافة من أبي بكر وأبى الله عز وجل ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا udu uli abaki ki kira man mahaifinki wa da ɗan uwanki hatta aktubu li abi bakarin kitaban in sa a rubuta ma abubakar wani saƙo, fa inni a khafu an ya ƙula ƙa'il don ina jin tsoron kar wani ɗan baya ya zo. tuna ke irin waɗannan abubuwan fa, ka tikatu. Kun gano wani ku kashi daga kuna harka tuntuni, sai wani ya zo cin arziki, sai ce wai shi ne ma ya kamata a sahun gaba. Abin da annabi ya guda kenan fa. Ina gaya muku, shi sa Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl fatihi wa qatal duk wanda suka ciyar da dukiyarsa kafin fatawo maka suke jihadi ula'ika a'azamu darajatan min alladhina baƙo min ba'du wa qatalu su waɗannan sun fi girman daraja sama da waɗanda suka zo aka yi bayan ta nuna mun gano wannan wanda ake gwagwarmaya da su a tsawon farko a azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatadu sama da waɗanda sai da ta nuna suka zo kun gano wannan da kyau ku amma sai Allah ce wa kullan wa adallahu husna su duka akwai dan abin da za a lasa musu ina fatan mun gano wannan da kyau amma ba daga kafa dangane da al'amarin tafiya shi yasa manzon Allah ya ce a kira zai rubuta takarda abubakar ne ba kowa ba an ya ƙula ƙa'il kar wani ya ce wa ya tamanna mutamannin ko mai guri ya guri ya ƙula ana aula ya ce ni ne na cancanta na bu kowa dacewa na bu kowa kulli baladin zaid ai bil khilafa min abubakarin ni na bu kowa cancanta sama da abubakar wa ya aballahu Allah ba zai yadda ba azza wa jalla wal mu'minuna mu'mine ma ba za su yadda ba illa ababakarin wallahi sai abubakar Allah ya cika ma annabi gurin shi ko bai cika ba duk tafiyan da ta Allah ce wallahi ko an nemi ha'inci ko waye aballahu wal mu'minuna illa ababakarin in ko ga kun sauka kan ka'ida ko na rantse da Allah ku ba mumine bane in an sauka a ka'ida ba a ba asalin abin da yake na asali ba wallahi ku ba mumine ba ne wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakarin bayan raso manzan Allah ko binne annau ba a yi ba sai labari ya zo ma sayyidina Umar ai ga mutanen Madina can a sakifatu bani sa'ida sun zauna suna shirin za su naɗa shugaba. Nan da nan Umar ya zo ya ce ma tashi tashi. sabu ubaida aka tafi aka je aka zauna me kuke tattaunawa ai gashi gashi gashi ai cin da naku ne ɗana manzan Allah yanzu kuma ya kwanta ya rasu to abin da ya kamata abin da ya dace cin da muhajiri ya yi yanzu cin da ya rasu a bar ansari ya yi ku daina wasa da al'amarin shugabanci abin da mala abubakar gumi ya gaya maku kenan ko kasa ganewa aka samu waɗannan wanda majina ta toshe ƙwaƙwalansu suka rika zagin shi. Kun gano wannan da kyau ko? Ku bar al'amarin kafa gwamnati, ku bar al'amarin siyasa da gudanar da rayuwanku na mulki a hannun maƙiyanku. Kuna gano wannan da kyau ko? In suka kunna muku wutan bala'i, sallan ma za ku yi ta ne? Mutane sun kasa fahimtar wannan abubuwa Mala Abubakar gumu babban intelligent ne mai tunani da hangen nesa ne, amma su waɗannan ba kuɗi suka sani ba? Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Abubakar gumu da kuɗi yake so da ba zai kuɗin ba, abokin Saddauna ne fa. Duk gwamnatocin da aka yi a lokacin nan gaba ɗaya Abubakar gumu kiransu yake su zo. Duk a gaban shi aka yi. A gaban shi aka yi. Waɗannan da ke sutan banza ba su fara miƙe ƙafa ba sai san da malu Abubakar kuma Allah ya ɗauki ran shi wallahi san da yake raye ba mai motsi a cikinsu gwamnati ma ba ta san su ba ko sauraron su ba ta yi shi aka sani da in rikice barke a ƙasan nan Abubakar kuma na buɗe baki ya magana ba shi kada yake sa gidan rediyo ba in yi jawabi ba kowa yana mai da wukan ba har na su da musulmi su da ana yi ko ba a yi amma yanzu tana barkewa za a je gidan malam wane ya magana yana magana ma kamar yana ƙara fitinan ne yanzu in ana fitina kun ƙara je an sa maganan wani malami? Yana faɗa sai ‘yan ƙafan can su ce, iye, sai su tunzuro, wannan ma na sai ‘yan wancan ƙafan su ce, iye, sai su tunzuro, haka ne ko ba haka ba ne, shi ya tsaya ma Allah ne. Duk kuɗin da aka kawo na gudunmawa sai ce a raba mutane, a kai jama'atu, a kai kaza, a kai kaza, ya kwanta ya mutu bai da komi. Haka ne, me zagin shi ko kwanan nan sai da aka yi rigima gidan miliyan nawa ya siya sana'a me yake ku gaya mana tiredin da yake kasawa jama'a mun gano wannan da kyau ku kan me malam kuma nan nan fa yake faɗi jaridan aminiya ta ruwaito mene wai wani yana ba shi kuɗi a ambulan jiro wannan ina nan da jaridan aminiya na aji wannan mugun jarhu ne a cikin littafin su can da suke karantawa mai suna tambihul gafilina ma'al mu'allif nafsuhu gafil kun gano wannan da ke ku aka ce iza qala aina sheikh ina mala aka ce inda sultan ya ce fa'alam annahu hamaku ina mala aka ce ya je gidan sarki ce to ka sani wawa ne sarki ke zuwa al ya alwala yi ula alaihi kun gano san sanda imam mali ya rubuta muwaɗa sarkin garin su annabi ne sarkin madina ya ce a zo fada a karantar da muwaɗa amma ya aika mai cewa me ina yan labai ilimi ake bi ilimi bai bi kun gano wannan da kyau ku sarki ya zo ya hau kan karaga maluku ya bi ga sarki akan karaga ya ce yan labai ilimi ke sama ba abin da ke sama da shi yan labai ya koma ya sauka ƙasa kun gano wannan yanzu akwai wanda zai iya ga sarkin garin sa haka wallahi sai ni wallahi al'adim zan iya faɗi na rantse da Allah ba wani abu kun gano wannan da kyau a zamanin da ni ma cikin tsoro nake shi ma cikin tsoro yake mun yi anko fa Allah madaukin sarki ya sa mu dace ai lokacin da ake zama libne wani ke zare maka ido amma sanda ana tsoron tsoro to duk abin da ke ranka kawai ka faɗi amma kakka yi zalunci kuma kakka yi cin mutunci da rainin musulmi amma ilmi ya aluwala yi ula alaihi ina fatan mun gano wannan da kyau abin da ya sa Allah yake wulakanta su ko wulakanta masu ilimin addini na gaskiya da suke yi ne suka ɗauki bokaye da ‘yan bid'a su ne abin girmamawa shi yasa Allah maɗaukin sarki ya zubar da kimansu Kuna gano wannan da kyau ku? Allah maraukin sarki ya tsere mana imanin mu, wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a al Marad babu maro khisa lil marid a juz'i na goma sha lamba hadisi na dubu da sittin da shida muslim ya fitar da wannan hadisi a kitab fada'il sahaba babu min fada'il abi bakar ne siddiq a juz'in shi na hudu lamba na 2387 haka al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad juz'i na shida shafi na 144 malai ce haza hadisun min a'azam wa ansa li'adilla hatta annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi kada lil khilafa min ba'dihi ce wannan hadisi hadisi ne mafi girma wanda ya fito da al'amura warewa ke dalilin shi ya zama a sarari cewa kaga hatta ma annabi kamar ya gabatar da sai na abubakar a kan me kan khalifancin shi. Kuna gano wannan? To da aka je wannan nan da na aka yawa komo da ga Umar da abubakar da abu Ubaida ba su yadda cewa mutanen Madina su jagoranci ba. Kun ji ko? Ba a yadda da wannan fa. amma kalli irin dabbanci mutanen arewa kuna mulki wai dan kawai wai yan kudu na magana a jarida wa kun ɗauki mulki kun ba saboda ƙidahumanci ba a jarida ba ko zanga-zanga za su za ku ba su mulki ana ba da mulki ne jama'a mun gano wannan da ke ku ana ba da mulki ne ai ba ba da mulki irin wannan cikin ruwan sanyi ba bayarwa kuna tsammanin yanzu malfa za ta ba ku mulki cikin ruwan sanyi ne ana haka ne sai ku da ba ku san ciwon kanku ba, duk abin da za muna nan, haka yake yi. Dama annabi ya riga ya faɗa ya ce matu min ƙureshin, mutanen Madina suka ce min na amirun wa minkum amir, kuna da shugaba muna da shi to kuma in kuna da shugaba muna da shi wanda aka fara naɗawa na biyun kashe shi za a yi, haka annabi ya ce. Bayan da za a yi shugabanni guda biyu cikin al'umma, na biyun kasashe ne ko ba a kashe shi ba duk ibadan da yake Allah bai karba ce ba zai yiwu ba a ina za a samu shugaba aka ce shugaba cikin ƙureshawa ne nan da nan suka yadda abubakar ya ce umar kawo hannu maka mu baya ce ina abu da kawo maka mu baya ce ina nan da nan kawo umar ya kama hannu Abu baka ya danna mai mu baya abu da ya yi nan da nan an sa sai suka yi baya shi gina abubakar ya zama wa ya zama khalifa daga nan sai tawaye ya taso kun gano wannan annabi ma ya rasu an ba hammata iska an yi ko ba yi ba jama'ar annabi kuna gano wannan nake ku za mu yi tarihi wata rana amma ba yau ba malici alhadis rawahul bukhari wa muslim wa rawahul imam ahmad wa Gairuhu. malici wa fi ishatil ukhra jamila min hadis sahihaini min hadis abi sa'id al annahu irtaqa annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minbara annabi ne wata rana ya hau minbari fahamidallaha ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabi Allah wa qala annabi ya ce inna abdan min ibadillah bawa daga cikin bayan Allah khayyarahu Allahu baina an ya'tiyahu min zaharati duniya cewa ko dai a bashi ƙawa na duniya da buwaya da ɗaukaka na duniya ya bararraje ma sha'a duk abin da yake so a bashi wa baina ma inda Allah ko kuma ya je tarar da abin da ke wajen Allah faktara ma inda Allah sai wannan bawa ya zaɓa abin da ke wajen Allah faƙama siddiq radiyallahu anhu sai sayyidina Abubakar ya miƙe fil masjidi cikin masallaci ya biki yana kuka wa ya yana cewa lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa alal mimbar annabi yana kan mimbare fadaina ka bi aba'ina wa ummahatina ya rasulallah mun baka fansan iyayenmu wa arwahana mun ba da fansar rayukanmu ya rasulallah kun gano wannan abubakar ya san me yasi fasabbahan nasu nas fil masjid min abi bakarin sai mutane suka fara subhanallah subhanallah subhanallah akan magana abubakar ba su gano abin da abubakar ya gano ba wa suka ce ajaban li hadha sheikh abun mamaki ga wannan dattijo rasulullahi ya haddasu an abdin annabi yana ba da labarin wani mutum mukhayyarun bainar duniya wal akhira wanda an ba shi zaɓin duniya ko lahira faktar al akhira ya zaɓi lahira to ina ruwanka kun gano wannan da kyau ko su ɗin nan sun san annabi irin yadda abubakar ya san shi ba san shi ba kun gano wannan da kyau ko shi abubakar har ya auna waye bawan shi manzon Allah ne amma kaga su sai suka ɗauki bayanin sai ka kai dawa shi yasa ko jagoranci ne na gudanarwa ko kuka sake kuka ba wanda bai san jagora da irin gudanarwan shi ba ko za ku ga abin da zai faru saboda bai fahimtar maganganun da jagora yake faɗi san ba zai gane ba ba ma zai fahimci me ake yi ba zai ɗauka duniya aka ta sa gaba ake nema a samu kawai manufan da awon ba zai kalle ta ba manufan gudanarwa ba zai kalle ta ba shi sa ƙasan koriya sanda shugaban ƙasan ya ga ya manyanta sai ya ɗauki ɗaya daga cikin ‘ya'yan shi na ƙarshe fa sai zaka shi a ɗaka, ya darraba shi a kan mulki, kun gano wannan, ya nuna mai ƙasan, darajan ƙasan da martaban ƙasan da ‘yan ƙasan, kishin ƙasan, yana mutuwa aka ɗauki ɗan, ɗan shekara ashirin da wani abu aka ɗana shi a kan mulkin, yana tafe, yana tafe, yana tafe. sai kawun shi wanda ya fi kowa girman matsayi a ƙasan sai ya ci amanan gwamnati. Mun gano wannan ana ganin ai ba abin da zai mashi, ai ba kaza ba kaza, hawa malam, kawai ana jiran ya faɗi mai hukunci ce menene doka ta tsara dangane da hukuncin wanda ya kaza, aka ce kisa ya ce ku kashe shi. Aka tsaya ana ganin kaman ba'a yake yi, yana tsaye kawai ka tafi da shi wajen marata ya aka rataye shi. to wani shege ya yi zai yi ai malam in da gaske kike ka tsaya ka yi da gaske za kun tafi sha'in fa kun fi mutum ya zo ya taka dokan Allah wai za a ce wa kyale shi wai wani wai kaza ne kun gano wannan da ke ko ba haka duk wanda ya aime kawai wannan sai akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya da shi fi kitabi manaqib al-ansar a littafin da ke bayani kan darajojin mutanen madina babu hijratin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama madina karkashin babin da ke bayani a kan hijiran annabi da sahabban shi zuwa madina ya kawo wannan adisi a mujalladi na bakwai lamba na dubu uku da ɗari tara da hudu muslim ya fitar da wannan hadisi a kitab fada'il sahaba babu min fada'il abubakar siddiq a jazi'i na hudu lamba na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da biyu wa tirmidhi fi kitabil manaqib babu manaqib abi bakarin a jazi'i na biyar lamba na dubu uku da ɗari shida da sittin daidai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kun je inda yake yi a ta tafiye tafiye in annabi zai da wa yake yi da Abubakar yake akwai abin da yake nuna mashi ne kun gano wannan da kyau ko kai ko da ake barin ka ba a irin wannan da kai ko to ka zama mabiyi na bakin na mutanen ka zama mai bi Mala ce walakin na siddiq kana afhamu sahaba li kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abubakar ya fi kowa fahimtar maganar annabi kun gano wani da kyau ku ya fi kowa shi sa ya kamata in ana magana ku ƙwaƙwalwanka ya rika hasaso maka asalin doron abin da ake magana a kai gano amma ba gano wannan ko Allah ya zaka zama tunku malam sai ya ce fala ta'lama anna al-abd al-mukhayyar huwa al-mustafa yace nan da nan Abubakar ya san bawan da aka ba zaɓi waye annabi ne wannan kala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nan take sai annabi ya ce ala rislika ya ababakarin tsahirta yani intazir qalilan dan tsaya ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ce ayyuhan nas ya ku jama'a ma minkum min ahadin illa wa kana lahu inda na yadun babu wani ɗaya daga ku face sai da ya taɓa kyautata mana ka ana hulaha wanda mun saka mai mu ba illa siddiq abubakar ne kaɗai yi mana ba mai ba fa inna lam nastati'u mukafa'atahu mu ba za mu iya saka mashi ba mun gano wannan da kyau ko amma ka ce ai ana ba mu kuɗi ana ba mu kaza biyan ka yake yi mun gano wannan da kyau ko biyan ka yake yi ba daraja bane kana tunkawan ana ma kaza daraja shine kana yi ba maqabil ina fata mun gano wannan da kyau ba wanda ya taba saka ma wannan shine daraja shine manƙaba gashi annabi ya ce duk wanda ya taba mana mun mai mun gano wannan da kyau ko amma Abubakar ne yayi mana ba mai mai bai ce ma ba za mu iya biyan shi ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko to ga karatu ya karatu kuma ga lokaci ya taso ya ƙure mana za mu saurara anan da izinin Allah sai in Allah maɗaukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan za mu zo za mu dasa daga inda mu kwana anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu shahadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum